daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga da irin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da hakan ya hada da cikakkun labaran duniya da kuma shirin nan na kokon san da sauran shirye-shiryen suka hada da muku harshen Farisanci. Akwai shirin nan na duniyar mu a yau zamu kuma gabatar da shirin nan na Afirka a yau da kuma shirin tarbiyyar iyali. da kuma wasu sauran shirye da muka saba gabatar muku a zangon shirinmu na rana. daidar dar Allah dukkanin abin da na ambata ɗin da za su zo muku ne bayan an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu a yau na ake gudanar da jana'izar tsohon babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasrullah isra'ila ta jinkirta sakin fursunonin falasɗinawa 602 bayan miƙa mata mutane shida kasashen kawancen sahel sun ƙaddamar da tuta ta wannan kungiya. To yanzu kuma ga labaran da ke dake. A ƙasar Labanan a yau ne ake gudanar da jana'izar Shahid Sayyid Hassan Nasrullah da kuma Hashim safi Din. Ba dai sun ce a wurin taron yau dai ana gudanar da wasu bukukuwa waɗanda suka haɗa da karatuttuka da kuma jawabai. Ba ga kuma dukkanin tituna waɗanda suke isa yankin da ake gudanar da waɗannan tarika sun cika makil sannan kuma an ɗaga tutoci na 'yan gugurmiya a dukkanin bangarori na titin da suke isa wurin da za a rufe said hassan nasarullah za a watsa jana'izar kai tsaye ne daga wasu muhimman wurare guda biyar waɗanda suka hada da wurin da said hassan Nasrullah ya shahada da kuma filin wasa na olympics wanda yake cikin birnin beirut fadar mulkin kasar ta a hakan kuma a wannan rana za a yi jana'izar marigayi said hashim safi din sannan kuma za a binne shi a washe gari a mahaifarsa ƙungiyar hezbollah ta yi kira ga ƙasashen larabawa da ko musulmi da kuma sauran al'umma intacciya a da inda take a duniya da shiga cikin wannan jerin gwano da kuma tarika da ake gudanarwa na jana'izar said hassan nasarullah sannan kuma su kasance sahu guda tare da sadaukarwa da kuma taimakawa al'ummar falastinu dukkanin abin da suka iya wajen tabbatar da cewa an intar da falastinu daga mamayar yahudawan sahiyuniya gwamnatin iran ta ce ministan harkokin wajen kasar ta abbas arakci da kuma shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bakir kalibaf su ne za su halarci wannan jana'izar da kuma jagorantar babbar tawagar kasar iran a yayin gudanar da jana'izar said hassan nasarullah a birnin na beirut a wannan rana a safiyar yau lahadi ne dai arakci da kuma bakir kalibaf da wasu 'yan majalisar dokokin kasar iran ɗin gami da wasu jami'ai suka isa birnin beirut domin halartar tarukan jana'izar shugaban kwamitin da yake kula da sa ido a kan batun ayyukan jana'izar shak ali dahir ya sanar a ranar juma'a cewa za a fara gudanar da tarukan jana'izar ne a hukumance a ranar lahadi daga karfe ɗaya na rana a kogon beirut jami'ai da kuma wasu manyan malamai da daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar labanan daga ko har da kakakin majalisar dokokin kasar za su halarci wannan jana'iza kamar da kuma wasu daga cikin malamai na kasar iran din da wasu 'yan majalisar dokoki da suka isa kasar ta labanan tun a safiyar yau suke cikin gungun tawaga da take halartar wannan taro bugu da ƙari shak na'im kasim babban sakataren kungiyar ta hezbollah shine zai gabatar da jawabi a wajen taron idan dai ba a manta ba sai da hassan nasarallah ya yi shahada ne a wani hari wanda haramtaccen kasar isra'ila ta kai a wani wuri da yake a birnin beirut a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 Baya ga kuma bayanai sun tabbatar da cewa fiye da mutane dubu ɗari hudu ne daga ƙasashen duniya suka isa birnin Beirut domin halartar wannan jana'iza. An kesa cewa al'ummomin da suka zo wannan taro na jana'izar sayar Hassan Nasarallah sun fito ne daga ƙasashe 79 na duniya. Firaministan haramtaccen ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jinkirta batun sakin fursunonin Falasɗinawa 602 wanda aka tsara za a sake su tun jiya asabar banda kungiyar hamas ta mika wa haramtacciyar kasar isra'ila mutane shida a wani bangare na yarjejeniyar tsaka ta buɗe wuta wadda aka cimmawa tsakanin israila da kuma kungiyar hamas rahotanni dai sun ce benjamin netanyahu yanke shawarar jinkirta sakin rukuni na bakwai na fursunan falasɗinawan ne banda kungiyar ta hamas ta mika wasu 'yan isra'ila guda shida ranar jiya asabar bayanai kuma sun tabbatar da cewa benjamin netanyahu zai gudanar da shawarwari zuwa ranar lahadi da nufin maido da duk waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza waɗanda suke raye da ma waɗanda suke a mace wasu kafafen yada labarai sun ce za a yanke shawara akan sakin fursunan falasɗinawa da shida da biyu bayan taron majalisar ministocin haramtacciyar ƙasar isra'ilan a cikin kashi da farko na kwanaki 42 na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da fara aiki da ita a ranar 19 ga watan janairu an tsara sako yahudawan isra'ila guda talatin da uku waɗanda aka yi garkuwa da su a yankin zirin gazan sannan kuma ɓangaren isra'ilan za ta saki fursunoni falasɗinawa kusan dubu biyu da take tsare da su kawai yanzu dai isra'ilawa guda hudu ne kawai suka rage a sako su kafin mataki na farko na yarjejeniyar da aka cimmawa tsakanin hamas da isra'ila tana dai ƙungiyar gwagwarmar falasɗinawa ta hamas ta yi gargaɗin cewa za ta iya jinkirta sakin 'yan isra'ila idan sojojin gwamnatin yahudawan suka karya yarjejeniyar da aka cimma wa ta tsage ta buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu to jama'a masu farka da sha'afa labaran da ya duka suna zo muku ne daga hausa radio tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta sanar da cewa ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov zai zarci wato kasar ta iran a wannan mako kakakin makita harkokin wajen kasar iran din ismail baka'i ya sanar a ranar jiya asabar cewa ziyarar tana cikin tsarin dangantaka da kuma amintaka da ke tsakanin kasashen biyu hakanan kuma a cewar kakakin ziyarar ta ministan harkokin wajen kasar rasha a birnin tehran za ta kasance wani bangare ne na tuntubar juna wanda ake tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran din da kuma tarayyar rasha akan dangantaka da take tsakanin kasashen biyu da kuma ci gaban yankin wanda aka samu a yin wannan ziyara bai ga ganawa da kuma tattaunawa da takwaransa na kasar iran minista harkokin wajen kasar rasha zai gana da sauran jami'ai na kasar da kuma tattauna halin da ake ciki dangane dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da kuma ci gaban da aka samu ta wannan fuska kasashen iran da rasha na da daɗaɗɗiyar alaƙa a tsakaninsu a fagage da dama baga kasancewarsu amine na juna waɗanda suke da manufofi iri ɗaya a mataki na siyasar duniya ƙasashen nan guda uku mambobi na ƙungiyar ƙawancen sahel wato aes wanda suka ɓalle daga ƙungiyar ecowas sun ƙaddamar da sabuwar tuta ta bai ɗaya an ƙaddamar da tutan ne a yin haɗuwar ministocin harkokin waje na ƙasashen jiya asabar a bamako babban birnin ƙasar mali wanda ke rike da shugabancin kungiyar a karan farko firaministan kasar ta mali ya bayyana a yayin wannan taro da sa gudanar cewa tutar kungiyar launi ne na kore sannan kuma tana dauke da tambarin kungiyar a tsakiyar ta sannan kuma ya jira cewa launin koren yana nuna wata alama ce ta bege da kuma wadata wanda take wakiltar dukiya da karfi na tattalin arziki wannan sabuwar tuta dai ta kunshi haɗin kai da muradu na bai ɗaya wanda suke tsakanin ƙasashen guda uku inda sa kudiri a yin aiki tare domin bunƙasa harkokinsu na tattalin arziki da kuma siyasa game da al'amura da suka shafi zamantakewar al'ummomi na yankin baki ɗaya. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla jama'a masu sauraron mu kada sha'afa waɗannan labarai da duka sun zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Tehran. To yanzu lokaci yayi da za a kira zama banda aka saurari cikin labaran duniya din sai kuma a saurari sauran sheshen da muke dauke da su kamar yadda muka riga muka bayyana tun daga farko inda za a fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 226 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan Fabrairun shekara ta 1799 banda sojan sarki Napoleon na kasar Faransa suka mamaye kasar Masar. Sojojin sun aukawa yankin Sham da yake wanda a lokacin yankin kasashen sham yana a matsayin wani bangare na dolar usmaniya amma tare da taimakon sojin ingila da kuma na kasar rasha dolar usmaniya ta sami nasara a kansu bayan shan kayi da sojin napoleon suka yi a yakin sham an kuma sami matsaloli masu tarin yawa na cikin gida a kasar faransa wanda kuma hakan ya hada da tilasta napoleon janye sojinsa daga kasar masar da kuma yankin sham baki daya wanda ya hada da syria palestine jordan da kuma lebanon masu wurare ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan sha'aban na shekara ta 1312 bayan hijira mirza muhammad hassan shirazi ɗaya daga cikin manyan malaman fiqihu waɗanda ake komawa zuwa gare su ya rasu an haife shi a shekara ta 1230 bayan hijira a birnin shiraz wanda yake kudancin ƙasar iran bayan kammala karatunsa na firamare ya tafi makarantar hausa ta najab a ƙasar iraki kuma ya ɗauki dogon lokaci yana samun karatuttuka a gaban manyan malamai na cibiyar ilimi ta hausa da ke birnin najab har zuwa lokacin da ya kai matsayi na malami mushtahidi sunan mirza shirazi a iran da ya shahara ne akan batun fitawarsa wadda ya bayar ta haramta taba a zamanin mulkin nasir addin shah kajar da kuma ta hanyar fitar da fatawa da ya a wancan lokaci ne ta hana shan taba sigari hakan ya sa burtaniya ta yi amfani da wannan damar wajen kasuwancin ta da cin riba mai yawa a kasar iran daga al'ummar kasar wanda hakan ya hana birtaniya da wasu manyan 'yan kasuwa waɗanda suke da alaƙa da mulkin mallakan birtaniya cin riba a iran wannan fatawa dai ta kasance a fili tana faɗa ne da salon mulkin mallaka na birtaniya wanda sarki sha na kasar iran na lokacin ya baiwa birtaniya dama shimfiɗa ta da ikon ta akan tattalin arzikin kasar. lamarin hana shan taba ya yi tasiri matuƙa da kuma mahimmanci wajen karfafa gwagwarmayar al'ummar kasar iran da suka yi a baya-baya na yakar zalunci da mulkin mallaka masu saurare ko kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan fabrairun shekara ta 1955 paul claudel marubucin kasar faransa ko marubucin waƙoƙi kuma ɗan siyasa ya rasu an haife shi a shekara ta 1868 kuma ya halarci makarantar kimiyya da siyasa tun yana matashi claudel ya yi aiki a matsayin ma'aikacin ma'aikata harkokin wajen kasar faransa har zuwa shekara ta 1935 inda ya kasance yana gudanar da ayyuka a kasashe daban-daban na duniya amma daga wannan shekarar ya koma kan ayyukansa na adabi claudel ya kasance mai kwazo matuka a fannonin adabi daban-daban kamar rubutun waƙoƙi wasan kwaikwayo da kuma almara kuma sa sun sami karfafa ne ta hanyar ruhin kirsanci daga cikin muhimman sa wanda ya yi a bangaren rubuce-rubuce akwai sa the art of poetry sannan kuma akwai littafin nan na great works sai kuma littafin knowledge of other orient da dai sauran littafai waɗanda ya rubuta masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan fabrairun shekara ta 1970 bayan sauya salon mulki a kasar guyana daga gwamnatin gwamna zuwa gwamnatin jamhuriya an ware wannan rana a matsayin ranar kasa a kasar ta guyana masu bincike a sassa daban-daban na duniya na spain su ne suka gano guyana a ƙarshen ƙarni na goma sha biyar farkon ƙarni na goma sha bakwai tura mulkin mallaka na birtaniya kama mai guyana wanda hakan ya ci gaba har zuwa shekara ta 1966 lokacin da guyana ta sami 'yancin kanta wannan ƙasa wadda take arewacin amurka ta kudu da kuma bakin tekun atlantika tana da yankuna guda tara kuma kowane yanki yana da firimiya wanda yake tafiyar da shi masu wurare ko kusan cewa shekaru 286 da suka gabata a ranar irin ta yau nadir shah afshar ya nasara akan muhammad sha gurgani a yakin kanal sannan kuma a kwace birnin delhi an gwabza yakin kanal ne a ranar biyar ga watan isfan na shekara ta 1117 hijira shamsiya wanda ya daidai da 23 ga watan fabrairun shekara ta 1739 tsakanin sojin nadir sha afshar sarkin kasar iran na wannan lokaci da kuma muhammad sha gurkani a kusa da yankin kanal wanda ke arewacin delhi a cikin kasar india nadir sha ya sha roƙon muhammad sha da ya miƙa ragowar 'yan ƙabilar hotak na ƙasar afghanistan waɗanda suka fake a kotun kurkani bayan sun sha kashi a iran amma ta hanyar kashe manzansa ya sami babbar hujja domin auka aukawa indiya da yaƙi a wannan yakin sojin iran ta hanyar yin amfani da dabaru daban-daban na irin wancan zamani da kuma bindigogi na lokacin suka fatattaki sojojin gurkani masu yawa nasarorin da nadir sha ya samu a yakin kanal sun barge al'ummar kasar iran matuka da kuma ba shi farin jini a tsakanin su daga cikin manyan nasarorin da ya samu din har ta kama birnin delhi tare da wawushe dukiyar da ke cikin birnin a matsayin ganima daga cikin kayan da ya samu waɗanda ya karɓe su a matsayin ganima sun haɗa da abubuwa masu daraja da kuma kima sakamakon haka ya soke haraji a kasar iran baki ɗaya har tsawon shekaru uku a jere sakamakon wannan kashi da daular kurkan ta sha a hannun dakarun sarkin na kasar iran wannan ya sa daular ta yi rauni daga bisani kuma daular ta kawo ƙarshe. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen Farasanci. Inda da Allah Ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na 67. Inda a cikin darasin namu na yau za mu leƙa ne domin yin bincike dangane da wani kamus na kalmomin farisanci da wani ɗaya daga cikin tsohon jami'i kuma malami a jami'ar tehran ya rubuta wanda ake kira da dr muhammad mu'in da dalla ubangiji za mu je ta kaya tsakanin muhammad da kuma wani malamin makaranta mai suna malam musavi wanda ya kasance ɗaya daga cikin almajiran dr muhammad ma'in wanda ya ba shi labarin irin kasashen da ya zauna da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban harshen farisanci tare da koyar da shi a jami'o'i daban-daban na iran da ma wajen kasar iran ɗin to amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka ما درس خانید. کی کنا کرانتا درسی رشته رشه ادبیات ادبی فارسی یاران پارسنچی دانشجو دالبین جامعه من هستم نی نکی پس کنه استاد معلم جامعه شما می شناسید کی کسنی فرهنگ معین کاموس نه معین آثار کوپی کو روبوچه دکتر دکتر استفاده امپانی استفاده می کنم این ین امپانی البته کوده کتاب لطفی مقاله مقاله مقاله ها مقالولی بسیاری دیوه بیشتر از پیده دویست ریویو او دارد شی ده من نمیدانستم نی بن سنی استاد ده خدا معلم ده خدا ایشان سو کو شی همکاری هدون گیوه hamkari mi kard. Ya kasance yana yin haɗin gwiwa. Ce. Me. Kor. Aiki. Ce kori. Wani aiki. Lugatname. Kamus. Kamus. لغتنامه دهخدا گمستن ده دهخدا بزرگترین مپی گرما نویسنده مربوچی نوشتن روبوتاوا چند سال شکر نوه او زحمت کشید شی یی دوینیا کوشش کرد یی کوکری کشور قسا دیگر ندبن او تدریس کرد shi ya koyar. Motati. Wani lokaci. Amurka. Kasar Amurka. Ingilistan. Kasar Birtaniya. Alman. Ƙasar Jamus. Faransa. قصر فرانسه بسیار خوب دکه و قره To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da kuma fassararsu, yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji ida ta kaya tsakanin محمدو da kuma ملم موسوی شما در رشته ادبیات فارسی درس میخوانید؟ بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. پس استاد موین را میشناسید؟ بله، من از فرهنگ موین، از آثار دکتر محمد موین استفاده می کنم. البته او کتاب ها و مقاله های بسیاری دارد بیشتر از دویست مقاله این را نمیدانستم ایشان با استاد ده خدا همکاری می کرد برای چه کاری؟ برای نوشتن لغتنامه ده خدا؟ بله آقای دهخدا نویسنده بزرگترین لغتنامه فارسی است. آقای دکتر معین برای نوشتن فرهنگ معین چند سال زحمت کشید. استاد معین بیشتر از 25 سال برای فرهنگ معین کوشش کرد. او در کشورهای دیگر هم تدریس کرد؟ بله، او مدتی در آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه تدریس کرد. فرهنگ معین کتاب بسیار خوبی است. To madalla banda aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Malam Musoyi yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farsanci da kuma fassara a cikin harshen Hausa. شما در رشته ادبیات فارسی درس میخوانید؟ کی کنا کراتو ارشن ادبی نه یارن چی بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. ای نی دلیبی نه نه یارن چی پس استاد معین را میشناسید؟ کنن کسن ملم موین بله من از فرهنگ معین از آثار دکتر محمد موین استفاده می کنم ای نی اینا امپانی دقاموس دن البته او کتاب ها و مقاله های بسیاری دارد بیشتر از دویست مقاله کده که شی یه نده ده مقالولی ده yawa این را نمیدانستم. نی بن سن wannan ایشان با استاد ده خدا همکاری می شی یا یه yana yin haɗin gwiwa da malam ده برای چه کاری؟ برای نوشتن لغتنامه ده خدا؟ akan wani aiki domin rubuta kamus ɗin دهخدا بله آقای دهخدا نویسنده بزرگترین لغتنامه فارسی است ای مالم دهخدا babban marubucin kamus ɗin Farisanci چینه آقای دکتر معین برای نوشتن فرهنگ معین چند سال زحمت کشید دکتر معین یای دوینیا وجر ربوتا کامس دن این نا تسون شکرو استاد معین بیشتر از 25 سال برای فرهنگ معین کوشش کرد معلم معین یای کوکری سما شکره شکرا 25 وجر ربوتا کامس دن معین او در کشورهای دیگر هم تدریس کرد؟ شی یا کویر اوسو بله او مدتی در آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه تدریس کرد. ای شی یا کویر نونی لوکچی ا امریکا امریکا. بریتانیا، جاموس دا فرانسه فرهنگ معین کتاب بسیار خوبی است. دین معین littafi نه mai kuma madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole ana ya kamata mu dakata sai a mako na gaba. Za ku ji mu ɗauke da shigaban shirin a cikin wani sabon darasin. A madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da waɗanda suka taimaka wajen ɗaukasa a faifai ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. Hissoshin rayuwa Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da rahaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da standard stand na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan wato ɗa na farko ga fatima salamun alaihi hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin shirinmu da ya gabata inda muka bayyana yadda imam alaihi salam ya kafa wa wanda suka kwace masa haƙƙinsa na khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji masu ƙarfi da wanda suke tabbatar da cewa halifanci haƙƙinsa ne a lokacin da suka dabaibaye shi da igiyoyi suka fitar da shi daga gidansa suka kawo shi gaban khalifa abubakar a cikin masallacin manzon allah sallallahu alaihi sallam sannan umar ya ce masa ka yi bai'a sai ya ce ba zan yi ba don shi ya cancanta ya yi mani bai'a sai abu ubai da ɗan jarra ya zo kusa da shi ya faɗa masa cewa waɗannan dattawa ne daga cikin mutanenka kai yaro ne baka da kwarewa a harkokin shugabanci sannan idan allah ta'ala ya yi kana da nisan kwana shugabanci naka ne don ka cancanci hakan saboda abin da ka gabatar a lokacin da ya kammala maganarsa sai imam salam ya ba shi hujjoji na hankali wa'anda ba wanda zai iya inkarin su dangane da matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi a cikin al'ummarsa. haka ma mun kawo kaɗan daga cikin hujjojin da zahara salamun alaiha ta faɗa musu a gaban khalifa na farko a cikin masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga ƙarshe khalifa na farko ya bayyana cewa ba zai yi tilasta masa bai'a ba idan har yaƙi daga cikin hujjojin da gaba ɗayansu suka gabatar masu wato imam ali da fatima da alhassan da alhussein salam suka gabatar masu don tabbatar da hujja a kan dukkanin musulmi a madina sun shiga gida-gida suna faɗa musu cewa wannan haƙƙinmu ne aka ƙwace ku taimaka mana mu dawo da haƙƙinmu sai su maida masu martani kan cewa haƙiƙa mun riƙa mun yi wa wannan mutum bai'a wani lokaci kuma sai ta ce masu shin za ku bar gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga gidansa ya koma gidan wani sai su kawo uzurinsu suna cewa ya ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa da mijinki ya riƙa abubakar zuwa gare mu da ba mu zaɓi waninsa ba sannan imam alaihi ya ce masu shin kuna ganin in bar manzon Allah sallallahu alaihi wa ban sa shi a kabarinsa ba in fita ina jayayya da wasu kan kujerar shugabancinsa da haka suka zaga gidajen mutanen madina gaba ɗaya ba su sami wa'anda za su taimaka masu don dawo da haƙƙinsu ko kuma ƙwato haƙƙinsu ba sai dai zahra salamu alaiha tana faɗa musu cewa baban alhassan ya yi abin da ya dace ya yi su sun aikata abin da allah zai masu hisabi a kansa hakika zahra salamu alaiha ta yi huɗuba mai zafi don zaburar da mutane su yi tawaye ga halifa abubakar ta kwadaitar da su kansu yunkura don mayarwa amirul mu'minin alaihi khalifanci ta faɗa a cikin wata hudubarta ga kabilar banu ƙila ta ce ya ku ƙila shin za a ƙwace mani gadon mahaifina kuna gani kuna ji kuma kiran da nake yi na isar ku kuma sauti na na isa wajen ku sannan ga ku da yawa ku zaɓaɓɓun allah ne wa'anda ya zaɓa da alkhairinsa shin kun yi baya ne bayan da kuka kasance a gaba kun yi rauni ne bayan tsananinku kun zama matsorata ne bayan jarunta daga yakar mutane waɗanda suka karya alkawalinsu sun kuma yi suka a cikin addininku ku yaƙi shugabannin kafirci lallai ba sa da riƙon alkawali mai yiwuwa za su kawo ƙarshen kafirci hakika ta kunna wutan bore sai dai abubakar ya karɓe ta da neman uzuri da kuma girmamawa da lallabarta har sai da ya kashe wutar borin da kuma tawayen da ta tayar da haka kuma zukatan mutane suka lafa don haka ba ta sami damar dawo da haƙƙin amirul mu'minina daga hannun abubakar ba sai kawai tana kai kukanta gaban mahaifinta kan irin halin da ta sami kanta daga musibu da kuma cutarwa da wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi mata abin da ya tabbata a cikin zuciyar amirul mu'minin salam sai kuma imam hassan salam da hujjojin da ya gabatar na kwato haƙƙin mahaifinsa Abin da ya tabbata a cikin zuciyar amirul mu'mini salam ya shiga cikin zuciyar ɗansa imam hassan salam kuma yana masa zafi sai wata rana ya je masallacin kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sai ya ga abubakar yana huduba sai ya ɗaga kansa ya dubi abubakar sai ya ce masa ka sauka daga mimbarin babana ka je wajen mimbarin babanka sai mutane suka juya fuskokinsu bayan sun ji muryarsa sai suka ga imam hassan dan ali dan abi talib alaihissalam yake magana sai abubakar ya ansa masa da cewa ka faɗi gaskiya na rantse da allah lalle mimbarin babanka ne ba mimbarin babana ba lalle hujja cewar imam hassan alaihissalam da wa'annan kalmomi yana yaro ɗan shekara bakwai a duniya ya tabbatar mana yanda kwace haƙƙin mahaifinsa yake ƙona masa zuciya har ila yau yana cewa ba su taɓa amincewa da khalifancin abubakar ba sai dai an fi ƙarfinsu imam hassan salam ya saba ganin kakansa manzan allah sallallahu alaihi yana huɗuba kan wannan mimbarin yana kiran mutane zuwa ga hanyar allah ta'ala amma a halin yanzu wannan hasken ya tafi sai kuma hujjojin salman farisi babban sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'ira ne wata rana ya faɗa wa khalifa na farko ya ce ya abubakar zuwa gawa kake mai da al'amarinka idan baka san wani abu ba kuma gawa kake fakewa idan an tambaye ka abin da baka sani ba menene uzurinka na gabatar da kanka kan wanda ya fi ka ilimi kuma wanda ya fi ka kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda ya fika sanin fassarar littafin Allah mai girma da ɗaukaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da shi a rayuwarsa sannan ya yi maku wasiya da riko da shi bayan mutuwarsa sai kuka yi watsi da zancensa kuka manta da wasiyarsa kuka saba wa wa'adinsa kuka kwance alkawalin da kuka kulla da shi kuka kwance kullin da ya kulla da ku na tafiyar yaƙi tare da tutar usama sai kuma hujja cewar ammar Dan yasir ga abubakar ya tashi yana cewa ya ku ƙuraishawa ya musulmi idan kun sani amma idan ba ku sani ba to ku sani lallai iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sun fi cancanta kuma sun fi zama masu haƙƙin gadon al'amarinsa kuma su suka fi ƙarfi a kiyaye addini kuma sun fi aminci ga muminai kuma su suka fi kowa kiyaye addininsa kuma sun fi kowa iya nasiha ga al'ummarsa ku umarci mutuminku ya mayar da haƙƙi ga ma'abocinsa kafin igiyarku da shi ya yi ƙarfi al'amarinku ya yi rauni sannan saɓani a tsakaninku ya bayyana sannan fitina a tsakaninku ta yi girma ku rarraba a tsakaninku kuma maƙiyinku ya yi kwaɗayin samun nasara a kanku kuma haƙiƙa kun san cewa banu hashim sun fi kowa cancanta da wannan al'amari kuma aliyu ya fi ku kusa da annabinku da kanku shi aliyu a cikin banu hashim shi ne majibanci al'amarinku a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sannan kun san bambanci tsakaninku da Ali alaihissalam a fili daga lokaci zuwa lokaci a lokacin da ya rufe ƙofofinku zuwa cikin masallaci sai ƙofarsa to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da wannan lokaci da kuma kasancewa da mu a wannan rana da muke muku da wannan tattaunawa kamar da muka saba yi lokaci zuwa lokaci a ranar litinin 30 ga watan satumba na shekarar 2024 ne jakadan niger a jamhuriyar musulunci ta iran malam saidu ali zatau ya mika takardar kama aikinsa ga shugaban kasar iran masu pezeshkian a bisa al'ada ta diplomasiya waɗannan takardu yana nufin kama aiki gadan-gadan na wani jakada kuma wanda ya sa malam saidu ali zatau ya kasance jakadan nijar na farko a ƙasar iran a wata ziyara da firaministan nijar ya jagoranta a watan janairu na shekara ta 2024 bangarorin sun daddale rajiyoyi da dama a tsakaninsu a bangare da shafi kimiyya kiwon lafiya al'adu da dai sauransu to domin jin ko kuma waiwaye a game da wannan tafiya a tsawon waɗannan watanni akalla shida ya sa muka yi amfani da ziyarar da jakadar na Nijar ya kawo mana a nan ofishinmu domin tattaunawa da shi a game da inda aka kwana game da waɗannan yarjunin da ƙasashen biyu suka cimma. ran kai daɗe barka da zuwa wannan fili barka ka je tare da kai muna godiya da kuka bamu lokacinku kuka ba mu dama mu tattauna da ku a daidai wannan lokaci kun kasance jakadan Nijar na farko a Iran kuma bayan kama aikin ku kasashen biyu sun ci muririn da dama a tsakaninsu shi ina aka kwana game da alaƙa tsakanin Iran da kuma Nijar. To madalla eh, ina maka godiya Malam Hassan da wagga tambaya eh, da kai tambaya mai mahimmanci eh, kasan alaƙa tsakanin Nijar da Iran alaƙa ce da ta jima alaƙa ce ta jima don saboda ko ba komi dai wajen shekara hamsin ce ga da ƙasashen biyu suke da alaƙa eh, tsakaninsu sai dai eh, kuma eh, ya zan lokaci bai bada ba wanda zai sa alaƙa nan da tsakanin ƙasashe biyu a samu a yi rejejeniya tsakanin ƙasashen don saboda a ci gaba eh, ma cikin tahiya eh, ma abun da ya shahi ci gaban kasashen eh, namu lokaci bai samu ba sai dai ma shekara dubu biyu kamar yadda ka hudi da 24 lokacin da prime minister na niger ma excellence muhammad ali zen ya taho nan ga ya kawo ziyara a iran ya ka ziyara a nan ta iran an samu yajejeniya da an kai abun da ya shahi kasuwanci abun da ya shahi siyasa abun da ya shahi ciwon lahiyan mutane eh, na kasashen namu eh, biyu to lalle eh, shi wannan lokacin zakuwa prime minister a nan iran shi za mu ɗoka shi ne horkon tahiya na musamman mai ƙarhi cikin alaka kasashen biyu da iran da niger shi za mu ɗauka kamar shi ne lokacin da mun kawara motsawa to insha allahu kuma e, nan da an kai tsakanin ƙasashen biyu muna nan biskai gare su yanzu za mu fara aiki abun da ya shahi huskar e, ciwon lahiya abun da ya shahi huskar kasuwanci tsakanin e, e, iran da niger abun da ya shahi duk gaba ɗaya dai Eh, tattalin arzikin kasashen namu insha Allahu yanzu ne za mu fara aiki da su biskai ga wa'annan rajejeniya da an kai a lokacin. Mhm. Mene ne kamar mahimmancin irin waɗannan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasa kamar Iran da kuma Nijar? Eh, akwai mahimmanci kwarai eh, ma ciki don saboda abu ne wanda zai sa ƙasashen namu biyu wa'anda suke tahiya tare yau kamar yadda ka sani da Nijar da Iran cikin kwale guda suke. cikin kwale guda suke don saboda takunkumin da an ka samu eh, iran yanzu shekara 46 kenan iran tana cikin takunkumi wanda kasashen eh, manya na duniya sun ka sa mata niger kuma tana cikin wannan takunkumin yau don saboda shekara ɗaya da rabi ce ga eh, muna cikin wannan takunkumi kenan dukan mu cikin kwale guda mu ce kenan yajejeniyar da za mu yi shine ayyukan da iran take ciki tun lokacin nan shekara arba'in da shida ayyukan da ta yi da ya kai mata ci gaban da ta ce ciki yau muku wannan hanyoyin su ne za mu bi cikin ikon Allah shi irin hanyoyin nan su za mu bi don saboda muna son ƙasar tamu ta Nijar ita ma ta ci gaba ko da wasu ƙasashen duniya ba su yarda ba irin ta ci gaba ba don an so ba Iran ta ci gaba ba don ƙasashe masu manyan ƙasashen duniya ba don sun so ba amma yau babu abun da za su eh, ma gwada iran yau eh, eh, iran ba za ta miƙa hannu ba ta ce ma wani bani ta ce ma wani bani abinci ko ta ce ma wani bani bashi to wa'annan abubuwan su ne abubuwan kwaikwayo su ne abubuwan kwaikwayo hanyoyi na kwaikwayo waɗanda mu ma za mu bi cikin ikon Allah don ƙasar tamu ta Nijar ita ma ta taso ita ma ta ci gaba. Cenan wa'annan waggare jejeniya da a tsakaninmu da Iran muhimmancinta shine wanga shine abun da Iran ta yin nan mu ma mu kwaikwaye shi mu ma mu yi aiki abun da ya shahi tattalin arziki abun da ya shahi kasuwanci abun da ya shahi karatu abun da ya shahi eh, eh, E, noma abun da ya shahi ciwon dabba abun da ya shahi duk abun da ya kamata don ƙasa ta ci gaba to insha Allah mu ma e, hanyoyin nan su ne za mu bi cikin ikon Allah don mu ma mu taso don mu ma mu harwaɗo kaji mahimmanci ya jejeniya irin wa'anga tare da kasashe wanda sun ci gaba cikin tahiyar tasu idan aka ambaci iran kusan jama'a musamman a mu kamar sai su ɗora hannunsu a gaba zuwan wannan gwamnati ta jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin da aka yi. Nijar ta zaɓi ƙasashe guda biyu waɗanda ta ƙara akan ofisoshin jakarancin da take da su baya ga Rasha waɗanda da kuma ita Iran ɗin. Me yasa kaman Nijar a wannan lokaci da ake takun saƙa da wasu musamman ƙasashen yamma ta zaɓi Iran? Kama eh, yadda na kwaɗi, Nijar ta zaɓi Iran don saboda na ke maka muna cikin kwale-kwale guda, mu iri ɗaya ce yau. ta tahiyar mu iri ɗaya ce yau yanda iran ta ci gaba mu an taushe mu shekaru da shekaru wajen hiye da ƙarni ɗaya muna taushe eh, eh, eh, da ƙasashen faransa da cingin ƙasashen duniya manya masu haɗi aji sun ka taushe mu hiye da ƙarni ɗaya da rabi ke ga wanda yasa ba mu motsa ba ba mu samu mun kashe ko ina ba to taushe wannan da an kai muna Allah da ikon shi ya kawo muna ran 26 ga watan Julai na shekara 2023 Allah ya kawo muna 'yan ƙasa masu kishin ƙasa masu son ƙasa sojojin Nijar eh, da shugabansu eh, General Abdurrahman Chani Allah ya koro ma Nijar su faske komai da lokacinsa lokacin yayi wanda Allah ya sa sun ka taho sun ka amshe ƙasar tamu a hannun wa'annan Eh, eh, eh, masu handaba masu ta'addanci paske su ne 'yan ta'adda fi sabilillahi su ne 'yan ta'adda don akwai ta'addanci kasashenmu mun ga ta'addanci nan ashe ba 'yan ta'adda ne 'yan ta'adda ba su wa'annan nasarun da sun ka taho da ke zamna tare da mu su ne 'yan ta'adda paske su ne ke koya mutane komi na ta'addanci kenan su ne 'yan ta'adda ba wani 'yan ta'adda ba to lalle zakko sojojin ga namu a kan milki a kan Nijar karagar milkin Niger ya sa mu sun waye ya sa mun gane wane ne dan ta'adda ya sa mun gane wane ne eh, mai son Niger wane ne bai son Niger ba su son Niger don saboda sun hana Niger ci gaba don saboda sun hana mu mu komi don saboda suna nan suna sata arzikin mu ba a kan mun sani ba to lalle da lokaci yayi da Allah ya kawo sojojin ga na Niger sun ka ɗauki milki a ƙasar Niger to lalle komi ya waye don saboda yau ta'addanci ya fara koma baya don saboda yau Niger ɗan ƙasar Niger shi yake milki ɗan ƙasar Niger shi ya ɗokin ƙararin da yake so ɗan ƙasar Niger shi yake magana yadda yake so ɗan ƙasar Niger shi adda Niger ba wani adda Niger ba arzikin Niger ya komo a hannun 'yan Niger a yau arzikin nijar ya komo a hannun 'yan nijar a yau 'yan nijar su ce hodi a shi ba wani yake hodi ba nijar in za ta ɗaukan magana in za ta ɗaukan karar eh, eh, ba za ta shawara da wani ba ta ce wanga ya kamata ko ba wanga ya kamata ba a'a abun da kai kace so ka yi sanin kowa da abun da kace so to shi yasa abun da muke so a nijar mu yi kowa sani abun da muke so mu za mu hodi abun da muke so mu za mu yin abun da muke so to lallai. E, wagga zakuwa ta soja niger ta kawo muna waye kai ta kawo muna inci a cikin ƙasar tamu yau muna da inci kowa ya hudi mu ma mu hudi da ba mu da wannan inci sai abun da an kace mu ce sai abun da an kace mu yi shi za mu yi to yau ba haka nan ne ba mu za mu hudi yadda kowa zai hudi mu za mu cewa yadda kowa zai cewa kenan e, niger ta ɗauki karari ta yi aiki tare da iran don saboda eh, ma irin abun da iran take yi abu ne wanda zai sa ƙasar tamu ta ci gaba wanda zai sa ƙasar tamu ta hita cikin wahalar da take wanda zai sa arzikin namu mu yi unhani da shi to arzikin namu akwai shi kuma unhani za mu yi da shi don saboda haka eh, eh, aiki da iran yana da muhimmanci kwarai gare mu yawan ka ɗoka iran ba ta bi dan wani abu ga wani yau in ka ɗoka iran wajen fannin karatu ne sun yi nisa wajen noma ne sun yi nisa wajen ciwon bisashe ne sun yi nisa wajen kasuwanci ne sun yi nisa yau iran suna abubuwa suna abubuwa har suna bidan su sai da su waje dan ya ishe su ya zan abinci ne ya zan eh, wani fanni ne na teknolojiya duka alhamdulillahi to lalle mu ma insha Allahu wannan eh, hanyoyin su muke son mu bi wajen fannin karatu wajen fannin tattalin arziki duk gaba daya wajen fannin eh, eh, noma wajen fannin komi da komi insha Allahu kwaikwayo muke son mu yi don saboda hanya ce mai kyau ta wadda iran take biskai gare ta hanyar nan ita kuma ita ke za mu bi ita ke ake ce ma asiratul mustaqim in ka an ce maka a larabci siratul mustaqim hanya hora wadda a daidai kyaukyawa to ita ce muke son mu ma mu hau insha Allah mu bi ta cikin ikon Allah duka waɗannan abubuwan da kuka ambata abubuwa ne waɗanda suke buƙatan taimakekeniya da kuma hulɗa mai kyau musamman idan aka ambaci eh, fanni na diplomasiya ɗaya daga cikin su shine kamar wanda ya shafi shige da fice na al'umma ko kuma shigowa musamman idan aka ambaci cewa wani zai ziyarta wata ƙasa yana buƙatar takarda ta shiga misali a cikin wata ƙasa ko kuma ya zamana ɗan iran ne ko kuma ya zamana ɗan nijar ne shin ko akwai wani saiko ko matsaloli haka da ake fuskanta wurin shige da fice tsakanin nijar da kuma iran eh eh ma kasan tun shekara dubu biyu da goma sha uku akwai rejejeniya tsakanin nijar da iran wadda ɗan iran in ya tashi zaya nijar. in e, yana da fasfor e, na diplomasiya ko yana da fasfor wanda ake ce ma fasfor da service fasfor na aiki bai kai sai ya tsaya ba bi dan takardu e, ma a da niger da a iran a tashi zai yi ya shiga jirgin shi ya je ya sabka ya mai ya je ya shagalin shi yadda ya kamata sannan ya taso kuma ya dawo haka kuma dan niger da zai zakwa ga iran in yana da fasfor na diplomasiya ko yana da fasfor na aiki wanda ake ce ma fasfor da service bai kai ba sai ya biɗi eh, eh, visa eh, ma a jakadan iran da a can niger to don ka kago wannan sauci ne babba cikin zuwa da komowa tsakanin kasashen biyu akwai sauki kwarai don saboda haka ina jin cewa alakanmu yanzu dai za a ƙarfafa ta fiye da mada da yanzu a ƙarfafa ta fiye da ma don saboda hanyoyin akwai su buɗe tsakanin nijar da iran don saboda ta yadda shagalullukan ci gaban ƙasa cikin wadata da yadda ya kamata mm. akwai batu da ka taɓo na kasuwanci da kuma irin magana wadda ta shafi kamar zuba jari shin kamar akwai wani tsari wanda kuke da shi wanda za ku ja hankalin iraniyawa su zuba jari a nijar haka ma su ma 'yan kasuwa ko kuma masu hannu cuni a nijar su zuba jari a iran e kwarai ku e eh, kwarai ku don saboda ka sani Eh, niger ƙasa ce mai arziki ƙasa ce mai ɗimbin arziki ƙasa ce in ka diba akwai petrol in ka diba akwai zinari in ka diba akwai ƙarhe in ka diba akwai uranium in ka diba akwai gas in ka diba ruwa su ba a zancensu in ka diba ma'adanai da yawa iri-iri duk akwai su niger kowa kuma ya tabbatar da haka nan kowa kuma ya tabbatar da haka nan amma wa'anga duk wanga arzikin ba mu samu mun ka huddo shi ba don saboda nasaru sun zamna biskai gare shi suna kwalkwalo shi suna gudu suna tahiya da shi a su mu ban maganin komi sai yanzu da allah ya kawo muna shugabanni masu kishin ƙasa shugabanni nagari wa'anda sun ka ce ma 'yan ƙasa ku tashi da kanku dan kanku don tahiyar ƙasa don tahiyar ƙasa ci gaban ƙasa bai yiwuwa sai da 'yan ƙasa lalle ba za ka samun kanka ba ba za ka samun ka hita cikin wahala ba sai ka tashi tsaye wannan shugabannin su sun ka nuna muna hanyoyin ga su sun ka hiddo mu cikin wahala ga su sun gwada muna abubuwan da an nijar kenan 'yan Iran suna da ilimi suna da kayan aiki suna da jari kuma ga arziki na haka ga mai arziki ga mai ilimi ga mai jari diba mutum biyun ga in sun sa hannu cikin hannu don su yi aiki ƙarhin yawa zai yi ƙarhin yawa zai yi to shine niger da iran iran akwai ilimi iran akwai kayan aiki iran akwai jari niger akwai arziki arziki na nan ƙarƙashin ƙasa yaya za a tono shi ya za a hiddo shi sai da jari sai da ilimi kenan biyun ga in sun gamu ƙasashen namu biyu kaga arzikin nasu ƙara girma zai yi arzikin nasu ƙara wadata zai yi 'yan ƙasan kara wadata za su yi shine eh, eh, eh, amfanin aikin iran da niger tsakaninmu 'yan kasuwan niger 'yan kasuwan niger lalle yanzu da hanya ta buɗe musu ta iran ni na yi yaƙini na tabbatar da in sun leƙo iran sun ka ga abun da a cikin iran ba za su ƙara hiya wani wuri ba kuma wannan kat ne in sun leko iran sun ka ga abun da a cikin iran ba za su ta hiya wani wuri ba kuma don saboda kasan nasaru sun sa a kanmu a cikin kanunmu sun sa da iran wata ƙasa ce da babu daɗi wata ƙasa ce sai ta'addanci wata ƙasa ce babu kwanciyar hankali gashi gashi gashi gashi sun sa a cikin kanun 'yan iran Eh, kasashen namu na afirka babu komi ciki sai yaƙi sai yunwa sai talauci alhalin ba haka nan ne ba gaskiya sai sun ka zamna tsakankaninmu sun ka hana mu mu ga juna sun ka hana mu mu gane mu juna sun ka hana mu mu yi yarjejeniya tsakaninmu, sun ka hana mu mu zamna mu yi hulɗa tsakaninmu don mu ci unwanin juna sun ka hana mu duk wannan abubuwan sun ka zamna tsakaninmu, sun ka sa wanga yana cin wanga wanga yana tsoron wanga alhalin kuma haka nan ba haka nan ne ba in ba yanzu ba da an ka kware labulanga an ka kore su tsakaninmu yanzu da muke dibin juna yanzu ne muke gane mu juna yanzu ne mun ka san wane ne a iran yanzu ne iran ta san wane ne afirka iran ta san wane ne niger to masu sauraro ga shi dai bakon namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki don haka anan za mu dakata sai a gobe inda za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa ta musamman yanzu dai a madadin bakon namu malam saidu aliza ta jakadan nijar a jamhuriyar musulunci ta iran ne hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokacin a gabatarwar shirin ke cewa mu haɗu a cikin shirin na gobe. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin littafin da ya kunshi kalamai da dubobi na Imam Aliyu alayhi salam wanda jagoran hakan musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakubu Azzaki yake fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu da ku baki ɗaya zai kasance tare da mu ba'ad a cikin shirin da ya gabata shek ibrahim yakub azzaki yana cikin bayani ne kan yadda abin maimuna alayhi salam yake siffanta yanayin al'umma da take cikin jahiliya kafin aiko mazun allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake bayyana ƙurashawa a matsayin waɗanda suke makwabtaka da ka'aba wuri mafi tsarki a bayan ƙasa amma kuma suna kan tafarki mafi muni da hada bautar allah da wani abin halitta da kuma mafi munin tafarkin rayuwa na zamantakewa ga malam ci gaba da bayanin. Auz billahi samina ali mini shetanar rajim bismillah ar-rahman ar-rahim sallallahu ala sayidina wa nabina wa habibu kulubina wa shafi uzunu bina abil kasimi mustapha muhammad ala da ta yi bina ta masumi sima buki yeti lafi arbi sahibul asirar zaman arwa kuma da ku fida to muna ne da akan hudu ba amirul mominin da yake bayanin halin da larabawa suke ciki kafin a aiko manzon ƙarshe sallallahu alaihi wa a cikin hudu ba ta 26 yi a ciki yana cewa a tofi ha yasiful arab qabla al bi'tha thumma yasifu halahu qabla al bai'ati lahu to na makaranta halin da ya laraba suke ciki kafin a aiko annabi al'arabu qablal bi'sa wato halin da laraba suke kafin a aiko manzon Allah salawatullahi alaihi inna Allah ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi nadhiran lil alamin wa aminan ala tanzil Allah subhanahu wataala ya aiko Muhammad sallallahu alaihi mai gargadi ga talikai kuma amintacce akan wa'ayi shine tanzil abin aka saukar wa antum ma'asharal arabi ala sharri din kuku al'umma laraba ko jama'a laraba a lokacin kuna bisa mafi sharrin addini ala sharri din mafi sharrin addini fi sharri dar a mafi sharrin gida in ba manta ba a baya ya ce maganarsa ya ce ga su a hairu darin da sharru jiran nan kuma sai ya ce sharru dar can inda ya ce hairu darin wa sharru jiran yana nufin eh, hairu dar ah, ka'aba ke jiran su wayannan masu boton gumaka kenan nan kuma inda ya ce masu sharru dar yana nufin halin da su yake na ga kasan halin abin da suke aikatawa kenan ba yana koma ga ah, tsarkin mahallin ne munihuna baina hijaratin oh, hushin a lokacin ku larabawa kuna zaune ne mu hona ma'ana yin samu kimuna a tsakankanin duwatsu masu kaushi wato ba su matsan dauri marasa daɗin takawa wato a lokacin kinaya ga halin da suke zaune a ciki sai aka kamanta shi da ƙasa mai kamar a ce mukaddara mutum yana tafiya a falalin ƙasa masu waɗansu duwatsu masu tsini yan ƙanana ƙanana tsakon kuni masu tsini ga kuma zafin rana gashi kuma yana tafiya ba takalmi kai kuma da takalmin idan da tsakon kuni masu tsini tafiya a kansu tsandauri irin wannan mai tsakon kuni masu tsini zai zama da wahalan tafiya wannan kinaya ne ga halin da suke a ciki mawuyaci sai ce wahayatun sum da kuma uh, macizai ya ce su kurame kuramen macizai hayatin sun kuramen macizai wato ainihin ya zama aka sami macizai ba masu jin sauti kurame ne za su ga kai sara ne ko ta ko ina da sun ga abu kawai za su sare shi saboda ba suna gane ma menene ba kina ne ga wato wannan kuma hakikatan yana nufin macizai ne fi'ilan wayannan halitta ba abinda da yake nufi halin rayuwa a wani lokacin fitinoni iri-iri wanda suke dirama mutum ta ko ta ko ina ya koki ne kashe-kashen juna ne makirce-makirce ne fasadodi ne gasunan su ne sannan kuma tashar tashrabunal kadir wata akulonal jashib kuna shan gurɓataccen ruwa kuma kuna cin abinci wanda shi kuma ya kira shi hashib wato kakkausan abinci mara daɗi wanda yake wato shine kamar gaya babu miya wato gayan ma mu ce busasshen gayan tuwo ma sai ma ya ciwo amma busasshen hobbs kama ce busasshen gurasa babu miya ainihin jidali ne cinsa muna cikin sauraron sheikh ibrahim yakubu arziki ne dangane da yadda aminu muminina alayhi salam yake bayani yanayin rayuwar mutanen maka a lokacin da suke cikin duhun shirka kafin bayanan hasken shari'a a gare su daga Allah subhanahu wata'ala ga malam da cigaba da bayanin asfikuna dima'akum kaga wannan ma ya nuna ya nuna mana abin da yake nufi ta tashirun kadar abincin kuna shan gurbataccen ruwa kuna cin gaya wato abincin ku ba wani abin daɗi ne ga wahala ga kuma ba cikin wani ni'ima kuke ba wa tasfikuna dima'akum kuna shekar da jinenan ku wa taqta'una arhamakum kuna yanke zumuncin ku al asnamu fikum mansuba gumaka a cikin ku kafafu ne da an ku akwai sun kasance halin su da suke ciki akwai gunkin gari akwai gunkin unguwa akwai gunkin gida akwai gunkin ma mutum ma yana da nasa ta aljihunsa duk inda yake zai tafi ya bauta ma gunki har ma ko da ainihin tafiya yake ainihin akwai gunkin sa na aljihu amma ya da zango zai haɗa murhu ya gasa abin gasa sai ya haɗa ko ya dafa abin dafa sai ya ɗebo ɗin wance duwatsu guda uku sai ukun nan sai aka ce sai ya bautawa ɗaya sannan ya haɗa murhu ya dafa abin dafa ko ya gasa abin gasa sannan ya tashi ya bashi nan sannan kuma in ya dawo gida farkon abin da zai fara shi ne je godiya ga gunkin gidansu da na unguwansu da na garinsu wal athamu bikum ma'asuba kuma laifuffuka a cikinku wato eh, ma'asuba ma'anansa mashiduda masu tsanani ne da ainihin miyagun laifuffuka daban-daban daban a cikinsu wannan dai iya bukaci dogon sharhi na halin da suke ciki amma amirul cikin hikima ya dunkula shi ya kawo shi da kalmomi wanda suke bukatan dogon fassara kan halin da suke ciki to da yake a gurguje muke wannan za mu kuma je ga wani bangaren da hawara amirul mumini ne ya kawo halin da su larabawan suke a ciki a cikin hudu ta 33 yake cewa inna allah san muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa laysa ahadun min al-arabi yaqra'u kitaban wala yadda inubuwa yace allah subhanahu wataala ya aiko muhammad sallallahu alaihi wa alihi alhali wa laisa ahadun min al-arabi ya qara'u kitaban ba wani ga cikin larabawa da ke karanta littafi ma'anan karanta littafi anan ba iya rubutu da karatu yake ne ba yana nufin ba littafi saukakke daga sama wanda suke karanta abin nufi kenan wala yadda inubuwa ka gani ba kuma wanda ke da awan shi annabi ma'ana babu annabi a cikin su fasaqan nasa hatta bawwa'ahum hum ya kora mutane shi wannan manzo kenan har ya tsugunar da su kuma ce ya saukar da su mahallin da suka samu yanzu ne laraba suka sami ɗaukaka suka mallaki duniya suka zama shugabanni wa ballagahum man ja'ahum ya kuma kai su ga su wanda suka tsira da su canjin halaka ya samar da su fasta qamat tuhum ainihin kuma qanat wanda yake nufin marikin mashi kenan eh, ainihin kamar kotan mashi da yake dogo ne sai sai ce in aka ce abu ya tsaya kyam akan mashi misali a ce kanar kanatu wato ainihin mashin su ya tsaya kamar mu ce tutan su ya tsaya kyam wato al'amarin su ma'ana mulkin su akan mutane da ɗaukakan su ya tabbata daram wadda ma'annat safatuhum ainihin kuma halin da suke a ciki ya natsu suka zama yanzu gashi yanzu komi lafiya lau su ne wa'annan kaskantattu din nan da Allah ta'ala yanzu ya ɗaukaka su ne wa'annan mutanen nan da jahilan nan da yanzu Allah ta'ala ya ilmantar su ne wa'annan batattun nan da Allah ya ta su ne wa'annan marasa addini nan da yanzu ke da addini su ne waɗanda da can ake tattake wannan wanda yanzu su su ne suka sami ɗaukaka suka mallaki duk duniya suka zama alamomin addini da shiriya da sauransu kaga wato kenan shi wannan manzon ne ya same su a ba a wannan halin ba shi ya maishe su haka nan kamar da yake cewa walaysa ahadun min al-arabi ya qara'u kitaban inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi walaysa ahadun min al-arabi ya qara'u kitaban wala yadda'i nubuwa fasaqan nasa tabawu ahum mahallatahu a gani wato shine kenan kaga ya ja su ya kai su wannan matsayin wani duk da zai zo ya mana alfahari da larabci sai mu ce to bai san larabawa ba kenan kafin bayyana annabi daukakan wa'annan mutane sanadiyan aiko wannan manzo ne sallallahu alaihi wa da fatan Allah ya samu amfana wa sallallahu ala muhammadin wa ta da tayyibin tahirin ma'sumi Ali Ali Ali To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Aminu Mai salam daga Shek Yakubu Ibrahim Azizak jagoran hakan musulunci a Najeriya da maka kawo karshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Shek Ibrahim Yakubu Azizaki. A madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرى يا حامي الجاع يا سري الأسرى يا حامي الجاع kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Ta yau shirin namu ba tare da ɓata lokaci ba. Ya ga ta muku Musa Mudarris wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran ne don baje kolin sa kan irin tsarabar ta mana a cikin shirin namu. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji wannan waka. Da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bana da ku da shi domin ka mana waƙe da yayi kan abin da ya shafi ɗabi'a da son ƙasa ai saurari lafiya. ستم کنار گل خدای موجز قربون به او که اتا خال بیارد صد هزار گل بمین کار خداره بهار با سفاره گوشاکن دست دست صدای چل چلاره این کار خداره بهار با سفاره پوشاکن دست دست صدای چل برو تا گشت کنیم دشت و کوره برو تماشا ها ماه نوره به نرسون بلو نرگس بهیته عملت کادن بهشت بوره ببین کار خداره با گوشا گوشاکن دست دست صدای چل چلاره ببین کار خداره با سفاره گوشاکن دست دست صدای چل ساعت سرداری بزو به وارث گلار نازها کرده گل مینای گوش مرواری بزو و این کار خداره بهار با سفاره گوشاکن دست دست صدای چرچراره و این کار خداره وار با سفاره مشاقم دست دست صدای چلچلاره نرسه صدای چلچلاره این کار خداره بهار با سفاره گوشا کن دست دست صدای چلچلاره An gaishe da Musa Mudarris fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da yi mana da fata masu sun amfana kuma sun daɗin yadda ta kasance. zan ja linzamin shirin a nan saboda lokacin da aka ɗiyo da ya kawo jiki amma tarbiyyar shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabuwar waƙar da kuma wani mawaƙin na gaba na daban amma kafin nan amadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. زیرا که بر ویرانه ها زیرا که بر ویرانه ها خورشید رخشان میرسد خورشید رخشان میرسد